shirin duka mu haɗu fada da studio Kalangu take shirya ma duka matasan Niger kuna tare da Amina Kuta kullum Rabi Mai Chers Cher ami vous le savez déjà, la fada elle est super mobile. mun saba a kowace unguwa C'est cool, hein, cette fada, on peut la poser un peu partout au Niger aussi. D'habitude, je vous dis notre position. Mais yaou, devinez où nous sommes. Je vous donne quelques indices. Muga Nkonsan, Jean Niger. Nous sommes à 140 km de la capitale. Vous voyez cette ville elle relie Niamé aux autres régions du Niger et même aux pays frontaliers comme le Bénin de ce Nigeria. Dosso. Dosso. Dosso. Oui. Mm. Arama. Manir mm. Dosso. Dosso. Dosso. Ah. Mm. To yanzu kun gane <laughs> muna tare da matasan Dosso. Cette fois-là, on l'a installé à Dosso dans la cité des Koi, la cité des rois. Yarmo Koi. Oui. Yarmo Koi. Nous-mêmes, là, en quittant, on devient roi en même temps. Non ah, non, non, non, pas encore. C'est compliqué, ça. <laughs> Il faut être d'abord. Ah. c'est vrai, ici, la langue, c'est le germain. Mm. Oui. Mais, comme Harkam business, on a tarada. Homme d'affaires. Oui. Il y a une langue qui ne va pas Duka. Hausa. Hausa. Anglais. Espagnol. Eh, Bagourou, manchichi, nagon. <laughs> Ah. Hein. Ah, ah. <laughs> Comme sur cette émission, on nous entend partout, Tawa, Zender, Tilaberi, on va tout faire pour parler à Ossa, pour que les autres, ils captent bien ce que nous disons, ils comprennent comment ça se passe a ya kuke kuna lahiya la mun tarro ku lahiya ya la to mun gode da wannan tarbon da kuka muna to mu ma muna muna amsa oh, cikin fadar mu ta yau zan mi zan can ciwa ciwa comment ça se passe à doso l'univers du business de doso les petits métiers les kabu kabu sai da essence a ta zan can su zami muji ya ne kuke kuna kakkamawa comment vous arrivez à joindre les deux bouts dans cette fada nous sommes avec Soleil Alpha, il est le président de l'association des Kabukabu. Soleil, ça va, Kana Yawa, na Nous sommes avec Adamou Saïdou. Ah, Je suis comme président qui a arrêté eh, eh. Il Y a daidaita to a l'État. ça va ça va là. ana Anna, gudu ana nous sommes sanu <laughs> c'est bon nous sommes euh, aussi avec Abdoulaye Mahmoudou lui il est spécialiste de l'essence oui super ça c'est un gros commerce ici hein ça marche hein Et ça marche ah, oui nous avons aussi pris rendez-vous avec Nafisa. Nafisa, c'est la spécialiste de Tigadigé, la pâte d'arachide qu'on connaît bien à la région de Doto. Mais comme les feuilles ont parlé, les clients sont sur elle, le fils nous a lâchés. <laughs> Vraiment, on ne peut pas concurrencer avec ses clients. Quoi. donc, avec eux, nous allons parler de leur job, de tout ce qu'ils font pour joindre les deux bouts. Vous le savez déjà, il n'y a pas de fada sans bonne musique et sans la chronique d'Olivier. Dosso et c'est nul doute un carrefour qui donne suffisamment d'opportunités aux jeunes. Matasa ne muke tare da su masu kokari, masu neman na kansu. Sosai sosai. Sosai sosai. Babu dare babu rana. Babu dare babu rana ba saye ba maraki. Yanzu muna so mu gane ga wanda bai san Dosso ba. Ina so in zo Dosso zani business. Qu'est-ce que Dosso m'offre Il y a quoi et quoi comme opportunité Ça euh, bouge à quel point? Merci. Euh, activité na Dosso, euh, vraiment d'art. ba mu da aucun activité mais aujourd'hui vraiment Dieu merci da yau matasa sun samu aiki vraiment a cikin aikin kuma wallahi ba mu to mu aza wannan fadan banza mu aza shayi sai kibu-kibin nan mun bar shi yau kowa na ga bida abun da zai ci da zai kai ma iyalin shi da zai kai ma abokin vraiment yau avec le kabu kabu vraiment Dieu merci vraiment quand vous voyez aujourd'hui à Dosso hein? Eh, sa sabush da sai mu mu ce mu wani ya ba mu ashirin mu aza shayi yau muna ga aza shayi mu da kanmu muna ga ba ai mata kudi su ci ah! yau yau gaskiya ah, paske avant sai mun tai mun sata wani abu mu tai mu sai da don mu tai mu ba ai matan mu mu ba ai yarinyan mu mai yau vraiment alhamdulillah muna ga muna muna ga kabuka muna ga acaba kullum muna ga samu abunda da ma yahi karhi wadansu sai mu ba su sai a ce mai wanga shi kabu kabu ma yake yi aske ah, ah, adiba shi aske kabu kabu na alor yau alhamdulillah vraiment mun ci gaba kun dai ba yau taxi moto da an nanga ga mun wuce dare yau nan ga wurin da muka zama nan ga dai a le studio Kalangu vraiment c'est bien c'est quelque chose que bom mu taba samu ba mai quand gashi nan yau a aza fada muna da tantama da su wala super to Adamu Saidu kai ne president kin Adaidaita yanzu ka a ganin ka menene yasa cette fois-ci là maintenant présentement ça marche a Dosso. ça bouge mine menene aka kawo mine aka yi a doso da har yanzu ana business a doso to lai alhamdulillah mun gode Allah mm. tun ranan da anka sa 18 December a doso lokacin nan ne a daidaita safu ya fara to kowa ya san da yanzu da ya fara nan gari koi cuwa-cuwa akwai cuwa-cuwa da yawa aikin nan vraiment muna gaiki ah, muna gaiki da yawa mun gode Allah da an ka sashi don muna taimaka dottijawa da wanda ba su iya hau kabu-kabu ko ina muna iya mokai su don muna samu wani abu kadan da muna gyara gidanmu abdullahi muhammadu kan yanzu doso ga kabu-kabu ga mhm. a daidaita ga mhm. abubuwa nan kala-kala mutane suna zuwa suna hita kai wannan babbar garaba ce gari ka yi Mm-hmm. tunda kai essence sai da sosai to gaya mana in muna zance wannan garaba sai gaya mana gaya mana abubuwan ka business ka yanzu yaya ne eh business tamu lalle mun gode ma Allah muna nan muna mu. lami lahiya lauka don ka in aka doko a daidaita kabu kabu mutane suna zuwa turi mun ga dama in mun ga dama garin doso sai su yi sirkile in ban mu ga dama sai mu hana mai <laughs> in mu hana mai sai su yi yawo a kafa wajen mai dai muna na muna bakin gwalgwadonmu komi ba kaman da ake kewa mm. komin da mutum yake yi yanzu duk in dai in kai abu kana ki kana sha kana da iyali kace alhamdulillah ba kake alhamdulillah mu masu sai da mai da a garin doso gaskiya mun zama muna samun matsala mai yanzu mun gode ma Allah ta ba masu ba mu essence ko ke adda moto in kin zo yanzu litir muna sai da sabin in kin kawo desan kin ke baki da talatin muna iya sami kikitai mu dai garin dosa ga dai mutane suna yawo kuwa suna jin dadi kai ka gayi fa yanzu zan ta yamma sai mota ba kamin plan babu matsala yanzu ma kai ko a kawo mota to ka eh, plan dan nan miki plan ki koma da mota cipe eh. To na gode. Bara to yanzu muna tare da mai sai da essence muna tare da kabu-kabu da adaidaita. Eske kuna da ide busa kan kingin abubuwa? Mine ne ke da bayan wannan business kin naku bayan wannan mai tagariyan damu da tace bata da lokacin mu. Mi ke da kuma akwai wasu abubuwa halu da ake samu a doso? To ga ya muna ah, suna na da Sulaiman Isaka. Aha, Ni mai adaidaita ne. Akwai abubuwa da yawa. Mm. Tunda yanzu akwai masu sai da kwafto. Mm. in azumi ya kai sai ka ga sun kawo kwabto sosai ma a garin ga tunda sun san mutane na bukata bayan kwabto akwai abubuwa da yawa na kayan shibka hakan ga mm, ana kawo muna legim legim to wannan ko sai wani lokaci suke kawo shi sosai ma duka abubuwa ne da ke activity a doso to yanzu da wannan sabon gine-ginen da ake sun ba hmm. matasa aiki ko na ga to wallahi nan dai akwai hotel sabon hotel sabon waye-waye duka hmm. wallahi akwai wa'anda an ka ba akwai wa'anda ke jira akwai diplome da yawa da ke jira su ma su samu inda an ka tura su. Hmm. President Sulai Alfa, tana da karin bayani bisa kan abin da ya ce? Eh, 18 December kakan kuna vraiment, Dieu merci. Hotelai wallahi tubarikalla ba irsin da irgonda hotel ga te au ul nef comme ça do so daran fur hotel era jono mai no gono kayan gogoi vraiment la die merci wallahi do so kai ko hoteleri matasa suna nan ga samu aiki kuma alfajira wadin wote eh hunkuna daran guna 18 december ka hunkuna chomer kursi do sora a daidai ne ga te kabu kabu no ne ga te ne ga de kanero no ni ga koi ka gwamnati goite vraiment alhamdulillah mm. ay tontono kan ai gbe mteno nous rappelons aux auditeurs de nos 38 radios partenaires qui ne sont pas encore abonnés à notre fil WhatsApp qu'ils peuvent réagir et recevoir tous nos contenus en envoyant jeune au 80 06 88 à 54 da kuma shuraren mu suna iya samun shirye-shiryen gana mu kuma su aiko tambayan su a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 06 88 54 kama kakan da kuka gani babu wannan fada babu miza kun san feno bi feno feno oui kun san feno ko ah, feno ah. namu ne mana ah, eh mana namu ne na gida ne wala feno yayi wata waka ake cima inevitable cikin ta yayi zancen ha'inci ha'inci da jalousie oui oui da ke cikin business wannan ma yana mai da matasa baya yana mai da matasa baya

kulsi ganje ban kasen si ba ko ma e ko ina so te dan go maka chanté l'inévitable de Fenobi. Feno, il chante la jalousie. Il a chanté aussi la méchanceté dans le business, malheureusement. Hassada, t'en as chicken abou bon qui m'a à sabaya. Retour à la fada avec nos jeunes débrouillards de la cité de oh. Jarmakoy. <laughs> Voilà, donc Abuka Hirana Munayo Sune, Sule Alpha, président qui est association qui est un de d'Adamou Saïdou, je suis comme un Aréretani. Abdoulaye Mahmoudou, je suis comme essentiel qui Saïdawa. Mbabushi mota ta ringa maka wani irin abu abu <laughs> bala tare da mu ya kamata mu samu motar ake ce ma nafisa amma nafisa da kiliyan suka zo ta ce ku ta yi ku yi fada banda ni kuɗi za ni kamawa <laughs> avec ces jeunes nous parlons de leur job de tout ce qu'ils font pour joindre les deux bouts comme a dit Fénon dans l'inévitable la concurrence dans le business comment vous gérez ça dosso marché ni oui mun na so mu san ya kuke jeren wannan sai fura yanzu mun tattara ku shi nan fada ne muna tare a daidaita kabu kabu essence tir kabu kabu a daidaita akwai a babu a babu babu mu tsakanin mu babu concurrence don dai akwai wasu a daidaita ne suke so kamar wasu sofa sofan nan ba su so su hau kabu kabu akwai wasu mu kuma kabu kabu suke so kenan mu harkar aikin mu babu abin nan wanda an ka saida mutum yana zo ya wuce ya san da ba shine an ka saida ba bai saya a dai ne ah, mana kawai yanzu duk masu yin a daidaita wurin kiliyan babu babu bambanci masu yin kabu kabu ne yanzu mutum yana iya aje a daidaita ya doku kabu kabu hmm? in ya gaji da moto kabu kabu yana iya aje ya doko a daidaita ah. kawo mu duka guda ne to yanzu president su tashurare su mm. tsakankanin la structure tsakankanin organization ba babu wani matsala to tsakankanin ku ku yan kabu kabu tsakankanin ku haka nan shi ma wani ba eh, matsala merci kun san ah. eh, tsakanin conducteur da syndicat kabu kabu babu da masalan komi eh masalan mu da su parce yau furke a gane wa ga kabu kabu wa na a personnel akwai bambanci da personnel da kabu kabu mina na bambanci da akwai tsakanin su teni gare mu duk wurin da ka saye ka gan yan kabu kabu ka gan yana da teni rozu din shi yana da eh, limero don da abun ga kana gan limero don kana san wanga kabu kabu na hmm. don mu nan ba mu da masalan komi oh, masalan mu guda shine yan gari population din hmm. ka su sai da waɗanda ba su da tuhayi in an sai da su in mutunan nan ya ba su wani sako ba a yi a samu sako an samu problem ba a iya remonte ba a samu wani donc wannan akwai organisation interne entre syndicat taxi moto da conducteur dinsu e, mina na a abun gansu akwai polisawa da mun kasa cikin kabu-kabu suna ga kama waɗannan ku diba duk moto da kunka gani na doso muna sa bisa Eh, gadabun shi muna sa lamban shi mu sa fadadin shi mu sa lamban shi an ka da problem ai an to wurin mu don kun gani mina an kasa nan ga fada farandai er farandai er faran ga limero din hmm. ga komil bande do so ko don duk wurin da kabu kabu yake eh vraiment mutum an san da shi an san da shi wanda bai da kun hau bisan shi duk abun da ya samu mutum ba mu hannu mu to kai na tare da mu ga mu da sunanka assalamu alaikum wa alaikum salam zabar man ki zan yi yawa ta hina jinka to ai ma gaki abdurazak halidu hasan aha abdurazak hmm. a daidaita na gote okay ah. shi a daidaita yake kun gane ko fada afirka hmm. Hmm. kwarora so ma zo mu zabu kabu kabu kabu kabu ka girbi girbi kabu kabu ka girbi girbiyan irgo girbi girbiyan kal dizwi de san burodin ka songo ina daidaita dan borai sai kabu kabo koyi jere gisige a daidaita don ka mm. bankan gondin go noru borayan dan iso bai gidan nimero kabu kabu ko jere ngai no ya daidaita okay to lokaci wadi so ma zo ye ga zabugu tonton koy ne banga sambu koy nera sai sikantarai hay kudde hay fokur kan gonda valer sikantarai de faham hay kul kan gonda valer no sikantarai hay kul kan ga temil faran no sikan windi mega amma kan a daidaita sintin yi diga ga diga goyi sun wanda hin kano goyi. alhamdulillah ya din ga hun kuna wallahi alhamdulillahi president sulai eh, alfa kai ne president kin eh, kabu kabu muna so musani sani ya ne kuka tsara aikin mhm. in kana so ka shiga aikin mu in ka to sandika din mu mm. mu ga maka abun da zaka kawo wa pour être le conducteur taxi mina na da mina na sai ka kawo mun foto da biyu ka ba mu address dinka dan gobe in ka yi wani abu ko ba mu samu ka bis contact dinka ba mu san ina na za mu iske ka ina ne za ta yatar da merci e, muna da ka'idodi mun sa fada fada fada fadan nan suna za ka tai wurin fadan da za ka zamna sai ka tai ka kawo mai fada din da aka ce ma delege din ka kawo shi wurin mu mu ce ka yarda da wani da ya so ya yi in ka yarda da shi sai mu doka address din shi complete sai a sashi ba sai a sashi in mun gama mu ce mishi ka tai ka tai ka sai tc din ga ka sa lambanka in ba ka sa ba ana kama ka ko kana da wanga plak na in ka sa in dai ba ka sa rigan ka ba ana kama ka ana kama hmm. don ka eh sarin mu ah, yau yau muna tare da babban gidan kai ku na yau wowi Oh, yanzu muna so mu sani abdulhadi abdulhadi ibrahim hassan ah, ayo kabu kabu na igite doso eh, kabu kabu na igite doso hannu godu hay fu kabu kabu ora ah alhamdulillah jama ay gondo wande ay gondi ze kabu kabu ora ay gir ko sabu jama ay godu an kan gay wundo ngwandi oh ay go ga hay ay go go bana alhamdulillah da abdul hari ci wannan kabu kabun cikin sheke yake biyan hayan cikin sheke yake ci da iyalin shi kama yaran shi wannan hmm. kenan na ita alhamdulillah mhm. Allah alhamdulillah kai kuma are da take ko to mu je mu je kai kuma ya ne <coughs> ya sunanka abdurazak halidu hasan Abdelazak, gaya Mouna, Tu, tu arrives à gagner quelque chose. Ça va, non? Alhamdulillah, Zama wato borfo a Ya dinga son wo ai digo digo digo Alhamdulillah ir ne ne bon wani. Hmm. wallahi actuellement dai ina da yara hudu ina da mata biyu duka alhamdulillah ina ba a des problèmes donc on va parler de ça mais avant ça on va se détendre en musique un peu de musique pour nous détendre avec Adobe les artistes de Marvins retour à la FADA, FADA Bongo. Nous sommes juste en face de la MJC de Dosso. Aujourd'hui, c'est la cité des Koi qui nous accueille. C'est le le Koi qui nous accueille. Voilà. <laughs> C'est bien, on a été bien accueillis. En tout cas, nous sommes avec euh, Souley Alpha. Il est le président des Kabou de Dosso, le président régional, national des Kabou de Dosso. <laughs> voilà. Nous sommes aussi avec Adamou euh, Adam Saïdou. Il est le président de Arereta. Nous avons Abdoulaye Mahmoudou. Lui, Essence Yeke Saïda. Voilà. C'est de Essence Yeke. Yo, avec ce jeune de Dosso, on découvre le monde des affaires des jeunes de Dosso. Konsani. Aiken, dans l'informel a ba wani aikin gwamnati bane on ba wani aikin privé bane c'est ni dans le privé ce n'est ni dans le public. C'est des jeunes qui se débrouillent comme ils peuvent pour joindre les deux bouts et pour réaliser des choses. C'est des réalisations là. Ensemble, gaskiya a sama abin albarka yanzu muna so mu sani justement cikin wannan ayyukan da kuke yi wani irin matsaloli ne kuke fuskanta kai eh, abdullahi mamudu kana sai da essence gaya mana wani irin matsaloli ne suke tare da wannan aikin da kake ciki quels sont les risques Et quels sont les problèmes que tu rencontres Cikin da mai, matsalan da muke samu na baya da na yanzu ba dai bane ne. Ok. Parce que matsalan da muke samu kyan baya. Hmm. Yanzu an kawo maka mai, mai dai da kudin ka kasi, kudin nan naka kuma wahala kai kan nemo shi ka mai da kudinka wajen 300 mil 400 mil ka cikin mai hmm. ka zo kana bakin hanya zaune haka sai ka ga na su su kwashe in sun kwashe su ta da su. kai mai sai da essence kaga baka samun biyan gwamnati ba tare da gwamnati kake aiki tunda yanda wanga ya hodi cikin sansa eh, na hora tun ina daidai da yaron nan hmm. ina cikin sansa. na yi arme na hari na yi na biyu na rike mota biyu ah, alhamdulillah alhamdulillah na ga rishi ciki na ga samu eh mun zamanto cewa lalle dan muna sai da essence ba mu iya hana duwan su yi aiki me an san da in ana aiki ba ka sai mai gari a zo a bude ma gida kwashe mu kai ka sai ne wa me in can an ka taro tun da mu an sabu tare ah, an ka taro ka san ina tune akwai moto na wajen hudu da duwan amfana sun kamusa tare da mai da essence kin wallahi da yau eh, essence har zaman yau biskan shi ne matsalolin mu da su daban matsalolin mu tsakanin ah, mu daban to yanzu menene ya ci gaba yanzu menene ya ci gaba yanzu abun da ya ci gaba lalle mun samu dama kaman cikin gari sun kyale mu cikin gari sun kyale ku sun kyale mu ya ne akai consensus ne kuka samu kun gane ma juna ya ne akai bon mun tunda suna sensibilisation bisa kan risk kin eh suna sensibilisation kun dauki en compte les risques tout ça là tu as parce que d'une neman da ake yi inda namiji kake don ka samu ko ka rasa hmm. eh, da kasa kana samu ka sa kanka kuma kana iya rasawa hmm. risk wannan mun san da shi nan kuma kama an da abin da ya faru ya mai eh, eh, la dernière fois une citerne qui a explosé avec des jeunes voilà donc irin wannan abu ne da yake interpeller ana jawo hankali wajen risk wannan mun ka samu wa'anda suke barayi da suna hau moto su ma su shiga gari su ga wanda kawo kan shi bai waye ba su hmm. kwatanta ai su duwane ne su kwace mutum kaya ah. hmm. to abdullahi mahmudu mun ji tout ce qui est risque tout ce qui est problème que tu rencontres don ton business yanzu muna so mu sani tunda fada fada fada ne ke bayan mu muna so su gaya mana su kuma wanda irin matsaloli ne suke fuskanta C'est Madougou Mohamed, je suis le SG du syndicat Adedeta. Le problème c'est avec euh, la population de Soleil. Et ce que j'aimerais rappeler à la population de Dosso, quand tu veux rentrer, au moins dans un tricycle, tu as des bagages. Parfois tu oublies tes bagages dans le tricycle. Hmm. Mais avant de rentrer, tu prends le numéro d'abord. Parce que quand tu n'as pas pris le numéro, tu perds ton bagage dans le tricycle. Tous le monde ne sont pas les mêmes. Il y a des bonnes personnes dans le travail et puis il y a des mauvaises personnes. Quelqu'un au moins il sait qu'il y a le syndicat. Ils hmm. vont amener le bagage à la syndicat. Hmm. Et là, il y a des autres, quand ils ouvrent au moins, que ça soit c'est une sac, une valise comme ça, un colis comme ça, ils voient c'est des trucs importants qui est dedans au moins ils ne vont pas ramener ça à la syndicat. Hmm. Et toi, la propriétaire de ce bagage-là, tu viens au syndicat déclarer ton bagage est perdu, euh, directement, nous, on te, demande c'est dans quel numéro que tu as rentré. Et tu ne connais pas le numéro. Tu ne connais pas. On ne va pas te rembourser. Ça, c'est un gros problème. Parce qu'on ne sait pas dans, quel tricycle que tu es au moins rentré. Parce que nous, ici à Dosso, quand tu rentres dans le tricycle, on te dépose jusqu'à la porte. Parfois, tu te rencontres avec des bonnes personnes. Au moins, si tu as oublié quelque chose, ils vont t'amener ça à la maison. On lui applaudit, on lui applaudit. Vraiment, il a soulevé une question très importante. On va écouter un de Kabu Kabu. Kabu, Kabu. Amori. to nasiru muna so mu sani kai kabu kabu kake ko eh kabu kabu nake yi to me matsalar kake samu cikin wani aikin naka akwai wasu mutane ka ɗauke su mu gane. Eh, kana iya ka ɗauke su ku yi wurin da an ka zuwa jikka sai su ce suna baka jika biyar sai ka ɗauke su ashe da ya da suna da niyyar cutar ka eh, kashe mutum suke duk wanda ga gane ma in ka ga alaman mutanen baka zuwa ko sun ce ma ka tayi ka kai su in dai ka tsaya kai lisai ka dibi yanayin su sai ka hwasa don gaskiya wasu sauran ba su tsaya su yi lisaina sai a yi jinga wadda ka san wurin eh, wurin ga ka san firin shi sai su kara ma kuɗi da yawa hakan ga in baka tsaya kai tunani ba sai ka ɗauke su kuta ya sai kun ba da bai kawai da kun yi ta gadaji sai su su cuta ma ga irin matsalolin da aka samu to president kana da ƙarin bayani bisa kan wannan abin da ya ce Eh, karin bayani da agare ne bisa wannan abubuwan nan mutane kode gare su mun ce musu a bari kwade wurin da kasan san da kanka ka san shi ka zai kai mutum ko da zai kai mutum mutum ya ce yana baka jika biyar ko jikka goma automatic ya kamata ka tunawa cewa wanga ba mutum na ba mun sha gaya musu mu ce in kun gani irin wannan in ba ku iya ku kai su wurin polisai ku kawo su wurin mu muna san ko ya za mu yi mu tambaye su don mina kake za ka bashi jika biyar ko jikka goma ya kai ka da yuka hakan ga gurje mutum da yuka a amsa moto moto ha a da mu don yau da mun ka sa rigunan ga wallahi ya yi dama oh. kwarai vraiment diya merci ya yi dama oh ya dama wallahi yanzu yanzu da musaidu président qui a arrêté est-ce que vous avez un quelconque financement de l'aide qui vient de quelque part il y a quelqu'un qui vous aide mu muna debure da mu babu wanda yazo yana kama muna babu komi babu komi mutanen gari dai ne suna sai kayan su su sa a yi musu aiki kara abun da na so in kara farafon eh. asala yau ku diba shin kabu kabu in mutum ya yi accident le premier son sa deveni sur sur le syndicat taxi moto le quel que soit le son y'a akwai sa assurance da kuma ko wannan ana yi ko la assurance la assurance muna ga doka assurance na me quand même muna ga doka assurance dan eh don kan kun gane ko eh, babu wanda assurance ya taba biya nan ga so je dis ça haute voix babu wanda assurance ya taba biya dala parce que donc assurance wanda muna ga mu doka na don kanmu don ka polisai su kama mu su rike mu ba don ana gyara muku wala da wai ba don assurance mm, yana gyara mu moto ko yana reimburse din mu na non eh deuxièmement wannan babu wani bank da yana ya kawo muna eh, wani eh, wani approach cewa non mu muna cikin organization din mu muna mun kai kas mun ka yi kes mun ka ba muna ba da eh, kadan kadan da muka samu nan in wani ya jimu ko ko wani na da suna ko ko wani na da aure mm. muna muna muna kama mishi mu bashi ona eh là vous êtes formalisé là voilà donc on a compris que eh, vous êtes formalisé président mun gode non je vais revenir sur l'information <laughs> har yanzu Suleiman Isa ka Suleiman Isaka eh, mai daidaita Gaskiya kan akan matsalolin nan muna da matsala sosai ma mu 'yan dosu. Yanzu mutum bai lissahi kamar wani ya sai daidaita ya baka. Yanzu kudin da mai adaidaitan ma yana kira kai ma da kanka zaka ji shi a zuciyarka. tun da kai ne mai zuwa neman shi takardunmu ya yi yawa mu 'yan doso gare in kundi ba ba mutane gare mu sosai ba a iya gama garin doso da garin maradi ba a iya gama garin doso da garin zanda amma takardunmu sun yi yawa yanzu ka je ka sayo a daidaita wajen miliyon da 'yan miliyon desa ultrasound mil har za ka yi takardun ma zai kama wajen ka 'yan miliyon 600 ba kowane hanya adda kyau hakan ga da kace iya yanzu yau in kai aiki in baka yi hankali gobe sai ka je garaji yau ka yi aiki gobe baka yi aiki ba mai gida in abun na ta mai rai yana iya amsa sai ya ba wani kuma kenan harakan bai yi ba sai ya duba kaman kai ne mai bata mai kaya tunda kuɗin da kace tarawa cikin shi ne za a iya kira in baka yi hankali a daidaitan bai yi yan nan a daidaita ya mutu kuɗin bai hita ba in ya yi kwante biskan takardun da ake biya a gani sai ya duba kai baka iya aiki yanzu an amshi an ba wani kai ka zo ka yi zaman ban gobe yin abokan ka sun ka gani sai su ce kamar kai ba ka son aiki ne alor kai ba haka nan a daidaita ka sayo shi bai yi yan nan kenan kuɗin mai gidan ma bai ta baballe ka yi abu to eh biskan harkar kabu kabu wannan ba wurin kashe wannan akwai yara na uku wanda an ka kashe me ni ban komi zama ba na kayan da in na zo kwamshariya sun ke ma za su like ni paske ina shiga aikin da ba nau ya kai inda na koma ina anka duka da kaina duka na hari na same shi na biyu na same shi na uku duk suna nan akwai matsala akwai matsala to mun gode yanzu mun zo karshen wannan shirin namu Mais avant, place à la chronique d'Olivier, notre pro du web, avec ses infos et ses bons conseils. Espérons que vous avez passé une agréable semaine. On commence cette chronique avec deux chiffres importants. D'abord, le chiffre 32, pour illustrer la quantité d'eau tombée lundi sur la localité de Bilma. Dans cette localité située dans le désert, la pluie demeure une grande absente. C'est pourquoi les habitations sont construites avec peu de moyens sans tenir compte du facteur humidité. Comprenez alors que 32 mm de pluie, c'est comme un déluge dans cette partie du Niger. C'est vrai, ailleurs on ne dira pas que c'est très important, mais pour la zone qui n'est pas une zone de pluie, cela est très important et a entraîné beaucoup de dégâts parce que les maisons ne sont pas conçues pour recevoir des pluies. Jusqu'à ce matin, il a continué à pleuvoir. Effectivement, il y a des maisons qui se sont effondrées il y a des maisons qui sont tombées. Une dizaine pour le moment. On ne déplore pas de perte en vie humaine. Il y a eu deux blessés, une vieille et son petit-fils. Et eux-mêmes, leur état n'est pas grave. Ils sont en train d'être traités. Voilà, à l'instant, on avait écouté Boukar Diop Kolo Afiso, le président de la délégation spéciale de la commune, interrogé par le studio Kalangou au lendemain de cette pluie qui a laissé la désolation. Cette situation, chers amis jeunes, nous interpelle sur les effets des changements climatiques. Maintenant ou jamais, plantons plus d'arbres, entretenons les arbustes disponibles et surtout, gardons en tête que le climat change, nos comportements doivent aussi changer. Alors, tout autre chiffre dans cette chronique, c'est le chiffre 18. Le minimum qu'on a demandé, c'est juste 18% de son chiffre d'affaires annuel de l'année 2018 écoulé. Chiffre d'affaires auquel nous, les 388 salariés en CDI et les 50 000 emplois indirects, nous avons contribué à la réalisation. Oui, l'actualité de la semaine est marquée par des rebonds dans l'affaire de la reprise certaine de la société de téléphonie mobile Orange. Les salariés ont fait deux jours de grève pour exiger que Orange leur retribue 18% de son chiffre d'affaires de 2018 avant de passer la main à un nouveau repreneur. Jusqu'à présent, pas de suite, ce qui angoisse plusieurs employés pour la plupart jeunes. On finit cette chronique avec cette phrase du milliardaire anglo-soudanais Ibrahim Mo qui dit ceci aux jeunes. Comprenez vos limites. Ne devenez jamais une grosse tête. Personne ne réussit dans tout. N'ayez pas honte de dire ⁇ je ne sais pas ⁇ À demain et passez une excellente soirée. Olivier. Oh, voilà, donc nous étions avec euh, nos jeunes qui sont des pros. Kabu Kabu, états de Dosso, vraiment le business de l'essence. Tigadige qui n'est pas venu. je le redis encore, elle a préféré ses billets qu'à la fada. <laughs> Voilà. Donc nous voyons bien comment ça marche à Dosso, l'univers du business de Dosso, tout ce qu'ils ont comme difficulté. Insécurité. Voilà. Mais nous félicitons votre organisation. Merci. Vraiment, c'est à encourager. N'oubliez pas de vous abonner à notre fil WhatsApp en envoyant jeune au 80 06 88 à 54 pour participer à nos émissions et recevoir nos contenus. kada kuma ce duka masu shuraren mu suna iya samun shirye-shiryen mu kuma su aiko mana tambayoyin su a bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 mun gode laihin daɗi karewa sai kun haɗu gobe tare da abokin aiki na Dondi shi kuma sai ya yi ya hira da matasan sai bisa kan abin da ake ma kan de jeune de sai duka matasan Niger ne suka haɗu a sai sai mun ƙara haɗuwa